ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na ramadana mai albarka iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki mu akan imani Allah ya sa mu a cikin bayan da ke samun dukkan albarka na wannan wata mai albarka na ramadana addu'o'i da muke dare da rana muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya amsa mana alheri da muke nema Allah ya ba mu sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu zuriyar mu Allah ta'ala ya mata albarka ababe da suka dame mu a kasar mu ta Najeriya Allah ya magance mana jarrabawa kala kala da muke fama da su a arewacin Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya kawo mana dauki kamar yadda muka sani a tafsiri na iyaye mata da muke a daidai wannan lokaci muna zaben surori ne mu karanta bara wata sura muka yi na'am na'am bara wata sura aka yi duka nake tambaya ha da ku eh suratul talaq ko gabanin ita wace muka yi to anan dai mun yi taharim mun yi talaq mun yi suratul mulk da makamantansu so da izinin Allah bisa ga shawari bana insha Allah ta'ala bisa ga shawari da arama da muka yi za mu yi surori ƙanana na ƙur'ani guda goma idan Allah ya samu su daga alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil zuwa minal jinnati wan nas waɗannan surori ne da kusan kowa ya haddace a wannan karatu arama yana karantawa sai mu fahimci yadda ake kyautata karatunsu su na biyu surori ne da sau da dama ake karantawa a sallah yana da kyau mu zama mun san cikakkiyar ma'anarsu don an fi fa'idantuwa da ƙur'ani idan an san mai ƙur'ani ɗin yake faɗa wanda yake karanta ƙur'ani ko surorin ƙur'ani ya san mai surorin ke faɗa ya fi fa'idantuwa da ƙur'ani fiye da wanda bai san mai abin da surori ke karantarwa ba kula ga wannan muna roƙon ƙaran masu ya karanta mana wannan surori guda goma sai kuma mu fara tafsiri din insha Allah ta'ala zuwa lokacin da Allah ta'ala zai kaddara mu dakata insha Allah bayan awa ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونففه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم قاؤون ويمنعون الماعون الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول wannan sura ita ake cewa suratul wato surata giwa saboda a cikin sura ɗin Allah ta'ala ya kira sunan giwa da alfil kuma a wannan surar ne kadai a dukkan ƙur'ani kalmar alfil ta bayyana babu inda Allah ta'ala ya kira sunan giwa a ƙur'ani gaba ɗaya sai a wannan sura ɗin, kuma a nan ma an kira sauɗe ne ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan kalma fil ɗin ta zo sauɗe ne a ƙur'ani a iya wannan wuri na biyu sura tana da sunaye biyu ko a ce suratul fil ko kuma a ce suratu alam tara kaifa ana ce mata suratu alam tara kaifa kamar yadda yazo a cikin asar na Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu haka sunayenta guda biyu ne amma wanda ya fi shahara a cikin musaf shine suratul fil gaba na gaba sura an saukar da ita ne a makka in an ce a makka ana nufin kabulal hijira gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi daga makka ya koma garin madina aka saukar da ita saboda surorin qur'ani kala biyu ne akwai makkiya akwai madaniya makkiya sune surorin da aka saukar gabanin hijira wato abin da ake nufi lokacin da yake rayuwa a makka ko da ko ba a cikin garin makka aka saukar da su ba Tun dai yana rayuwa a makka ne sunan su makkiya waɗanda kuma bayan ya koma madina aka saukar ko da ba a madina suka sauka ba matukar bayan komawansa ne to sun zama almadaniya wato surorin akwai indijin ɗin makka akwai indijin ɗin madina dukkan surorin ƙur'ani ba sa fita a wannan biyu ko sura ta zama makkiya gabanin hijira ko madaniya bayan an yi hijira saboda a waɗannan garuruwa biyu ne ya fi rayuwa ya daɗe garin makka inda aka haife shi da yan uwansa garin madina kuma inda ya koma ya kuma samu zaman lafiya da tsangwama ta sa ya bar garin makka mafum tsayyib wannan sura tana da ayoyi guda biyar ne a cikin ta gabaki daya baya ga wannan kisa saukar da ita ko a ce sababin nuzul ɗinta wato dalilin sauka a magana mafi inganci ba a san dalilin saukarta ba bi ma'ana ba abu ne da yake tabbatacce ba ne dalilin saukarta sai dai kissar saukarta kuma ta tabbata a wurin malaman tarihi da kuma malaman sira to the extender suna cewa kissar saukarta ijima'i ne afwan eh, kissar ta ijima'i ne babu sababin nuzul da aka yi ittifaki amma dalilin kissa surar shi kuma kusan ijma'i aka yi gaba daya akan wani mutum ne ya taso don ya rusa dakin ka'aba Allah ya saukar da wannan sura ya bada labari kiga bai zama sababin nuzul ba amma zama kuma kissa ce tabbatacciya mafhum tayyib so da haka maganganun da malaman tarihi suka yi akan alam tara ko suratul fil a mafiya yawan lokaci ijima'i ne ma maganganun su akanta saboda ijima'in malaman tarihi yakan saba da ijima'in malaman fiqh idan duka suka kawo kissa a tarihi suka tabbatar da ita kuma wanda suka suka zama fika ne kowanne a cikin su to wannan ijma ya kace matsayin ijima'i a wurin malaman tarihi zaka su ma suna da nau'i na ijima'i irin nasu kamar yadda imam ibn kafir rahmatullahi alai ya fada imam ibn hibbana rahmatullahi alai ya fada ibn hajar rahmatullahi alai ya fada da makamantansu a magana mafi inganci kissar ashabul fil wato ma'abota giwa ta faru ne a cikin shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata a tarihi cewa wulida amal fil ne wato a shekarar giwaye aka haifi annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma magana mafi inganci shine a shekarar ne amma bai tabbata cewa a cikin watan ko a kwanakin ba har yasa malaman tarihi suke cewa abin da ya tabbata shine tsakanin suran zuwa haihuwansa gaban kwanaki ne guda hamsin kwanaki hamsin bayan faruwan abun a garin makka sai Allah ta'ala ya kaddara haihuwarsa kaban bayan wannan da kwanaki hamsin don haka ya zama a shekarar da aka haife shi amma ba a watan da aka haife shi ba isa ba su cewa a watan haihuwarsa su ce a cikin shekarar haihuwarsa don tsakanin isar da haihuwarsa akwai kusan watanni guda biyu mafu tsaye. baya ga haka abin da ke da muhimmanci a kai shimfiɗa na sura ɗin kuma mu ƙara sani shine cewa daga faruwan al'amarin zuwa yin wahayi gare shi akwai kusan shekara arba'in da biyar. bi ma'ana daga faruwan wannan abin da ya faru na kisar zuwa ran da Allah ya saukar da alamta da zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam akwai kamar shekaru arba'in da biyar. dalili na farko suka ce shine ai bayan an haife shi ya shekara arba'in gabanin a fara masa wahayi to zai mu dauka da shi da sura shekarun su daya so an fara ma sabaha yana da shekara 40 bayan haihuwa kin ga surar ita ma ta yi shekara 40 da sauka a kissar al'amarin ya faru kamar shekara 40 sannan bayan fara wasa wahayi da kamar shekara biyar zuwa shida sai aka saukar mar da suka rena garin makka to kin ga ga arba'in ga biyar zuwa shida mun samu akalla shekara arba'in da biyar ko abin da ya kama da haka so daga faruwan wannan matsala din zuwa saukar surar muna da arawun 45 years mafum sayyib wannan sura ita ce sura ta 105 daga cikin jerin gwanon surorin qur'ani idan aka fara kirgawa daga sama daga fatiha bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a araf in ana gangarowa to wannan ita ce za a samu ta 105 kuma surorin qur'ani 114 ne haka za mu ga bayan ta saura surori guda tara a kammala qur'ani waɗannan guda tara su ne aran ma ya karanta mana a farkon karatu iskar abin da ya faru shine cewa an yi wani sauki a ƙasar yaman yaman ƙasa ce da ke da iyaka da saudi arabia kamar yadda muke iyaka najeriya da nijar ko najeriya da cameroon ko najeriya da chadi ko najeriya da benin republic to sai zama ita ma kasa ce da suke sharin boda da kasar saudi arabia sunan kasar kasar Yemen. asalin 'yan kasar larabawa ne a yanzu idan muka dauka daga kasar Yemen wajen birnin sana'a zuwa cikin saudi arabia misali zuwa makka za mu ga approximately akwai akalla ana iya samun abin da ya kai kilomita 1,100 zuwa 1,200 wannan ne ratar da ke faruwa tsakanin yaman har zuwa makka ana iya zuwa by road ana iya zuwa by air asalin ƙasa ce da a bayan sun karbi addinin musulunci allah ya yi yabo a kansu a ƙur'ani a bakara sannan baya ga haka yan halitta ya yi yabo a kansu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama mutanen Yaman su ne suka fara zuwa da yin musafaha ya tabbata cewa musafaha na hannu a gaisa haka assalamu alaikum warahmatullahi gado su suka fara yi fiyayyen halitta a hadisai da yawa ya kalli gare su suka ce imani daga can ya zo wato imani indijin din yaman ne Al-imani al'imani yamani wal hikima yamaniya ita ma hikima sai ce daga can ta zo ta so hadisai suna da yawa da ke bayani akan falala na ainihin kasar yaman wanda malaman tafsiri da dama sun kawo wannan a cikin tafsirin bakara da makamantansu mafhum tayyib su an yi sarki mai suna abraha al-habashi shine asalin sarkin kasar yaman a waɗancan shekarun yawanci sarauta mafiya yawa sarakuna ke yi na ƙasashe. sai zama ƙasar yaman historically akwai lokacin da shugabancin kasar yaman yana karkashin shugabancin kasar ethiopia ne kasar ethiopia kuma a cikin afirka ne shine asalin kasar abyssinia kasar najashi to sai zama shi malikul yaman yana karkashin malik najashi ne a ka'ida an ce najashi ba yana koma zuwa ga sarki kwaya ɗaya ne a ethiopia ba suna da kanta duk sunan sarki a ethiopia a wajen lokacin ana ce masa najashi kamar yadda duk sarki a kasar misira ake ce masa fir'aun kamar yadda duk sarki a kasar rumawa ake kiransa da kaisar so daga kowace kasa na da titil da duk wani sarkin da ya zo wannan sunan ake gaya masa ka asalin fir'auna bayan fir'auna da ƙur'ani ya bamu labari akwai fir'auna da yawa da suka shugabanci ƙasar Misira, don asalin fir'auna titil ne na sarkin ƙasar a waɗancan zamanin nuka da mafhum tayyib don aka mai ke faruwa sai zama shi sarkin abraha sai ga mutane larabawa gaba ɗaya tun a jahiliya hankalinsu ya karkata zuwa ga makka zuwa ga ɗakin kaba da annabi ibrahim da ɗansa isma'ila suka gina ya ga kowane balarabe ta yi sai da ka'aba don tun a jahiliya ana girmama ka'aba ana mutunta ka'aba tun gabanin aiko fiyayyen halitta in mutum ya yi zalunci ko da ko wanda ya yi zalunta niga ne ko ɗan tasha ne ko da ko wanda ya yi zalunta ba mutumin kirki ba ne in ya ce bari na je ka'aba na yi addu'a to har ga allah har 'yan tasha na tsoron addu'ar ka'aba mutum mai fasa musulunci amma ka ce ka zalunce bari je ka ba sai ce ai hakuri ai hakuri na tuba saboda tun a jahiliya in ka zo kaba kai addu'a suna da imanin cewa wannan addu'a ana karbanta to sai zama dukkan larabawa hankalinsu ya koma kan al'amarin ka'aba mafu tayyib sai zama sarkin shi yaman sai hankalinsa ya tashi yana ga a lokacin yaman ana ji da ita kasar makka a lokacin ai sahara ce kasar yaman kuma a lokacin ba sahara ba ne suna da ainihin landscape mai kyau suna da 'ya'yan itatuwa masu kyawu ana samun abarba ana samun kankana ana samun lemo ana samun ainihin ayaba ana samun inabi ana samun apple komai akwai kuma wuri ne da yake da bunkasuwa na kasuwanci a lokacin wuri ne da suke da kere-kere hatta irin eh, takubba na yaƙi da abubuwa na kere-kere a wannan wurin da kasar yaman ake ji sai zama duk da wannan abubuwan da ke kasarsa laraba ba su damu da zuwa yaman kamar damu su da zuwa makka ba sai wannan abun ya dame sai tunanin yaya za a yi ya ɗauke hankalinsu daga ainihin kasar makka ya da su zuwa ga kasar yaman sai ya nemi kwamishin da shi sarki na ethiopia a lokacin akan yana so ya fahimci dalilin damuwarsu da makka shine ɗakin ka'aba to shi nemi taimakonsa na cewa shi ma zai gina ka'aba tasa a cikin ƙasar yaman sai ya zama an daina zuwa ka'aba ta makka ana zuwa tasa za ka sai zauna ya gina temple ɗinsa a cikin kasar yaman a magana mafi inganci a garin sana'a hmm. sana'a shine capital ɗin a yanzu San'a ake gaya wa garin sai gina asalin ka'aba ta su a wurin sai ce a yi shela dukkan kasashen larabawa cewa a daina zuwa bakka a rika zuwa wurinsa mafu tsayyib har ma ana tunanin ya sa wa sunan wurin kunai da sunan shine ka'abarsa me ke faruwa sai mutane suka ki zuwa larabawa har wata ma wani sai ya je masa wani abu na tsokana da dare yayi yi wasu laraba suka je wurin suka yi haya a kan shi ka'abarsa ta cuwa-cuwa da ya gina suka yi ta bawali a wurin suka hada dukkan abun kazanta suka bata wurin da safi aka je a gaya masa ya zo ya ga wurin an da shi kamar banɗaki ransa ya ɓaci ya fusata sai ce kawai yanzu abin da zai yi shi da mutane sun ki zuwa ka'abarsa suna ta tafiya ka'aba na makka bari ya je ya rusa ɗakin ka'aba sai taso daga kasar yaman sana'a da sojoji da yawa ya taho da kuma giwaye wanda a wasu malaman tarihi suka ce giwayen sarkin habasha ne ya bashi a wani kauli an ce giwar kwaya ɗaya ce ta musamman ce yasa aka ce ashabul fil aka kira sinjula a wani kauli an ce sun kai guda shida wani an ce goma wani an ce sha ɗaya wani kauli sha biyu mafi girman adadin da aka kira an ce giwayen sun kai guda dubu ɗaya giwa kuma halitta ce mai girma kamar yadda muka sani shi yasa bahaushe ya tashi karin magana sai ce komai ramar giwa tana ta kai kwando goma wato duk inda giwa ta rame in an yanka ta ana samun kwando goma kin ga dabbar da za a yanka ta a cikin raman miya ce an samu kwando goma ai babban al'amari ne so da ka sai ta da giwaye adadin wallahu alam amma dai muhimmin abu lalle a tafiyarsa su akwai giwa ko akwai giwaye da kuma sojojin yaƙi akan zai zo ya rusa ɗakin ka'aba ya shigo daga yamman ya tsaya a wani gari a cikin saudi arabia sunansa na Jiran. asalin garin a lokacin gari ne na nasara su suke zaune a wannan wuri duk don a lokacin a yaman ma akwai ahalul kitab kamar da ya tabbata a hadisai da dama bayan ya yadda zango a najiran ya taso yana zuwa yana ta tafiya tafiya har ya zo wani gari ake kiransa tsa'if tsa'if gari ne a cikin saudi arabia kamar step ne kusan shi ne mafi kusanci da makka gari ne mai daɗin zama yana da duwatsu landscape ɗinsu abin sha'awa ne hawa kansa ake ta kan dutse mutum zai haura altitude ne very high in mutum yana garin zai kallon sauran garuruwa can ƙasa ne gari ne mai sanyi kamar mutum yana europe idan yana zaune a wurin kuma gari ne mai tarihi sahabbai sun rayu a wannan wuri din gari ne mai wuraren ziyara masu daɗi mafiya yawa mutanen garin a yammaci da dare sukan je jeji ne da iyalansu su yi shimfiɗi su sha iska su ci abinci sai can dare su da wasu ma sai bayan asuba saboda weather din yana da daɗi so duk wanda ya je garin sa'ifa yana sha'awan garin sosai sa'if sunan garin yana da daɗi matuƙa da gaske Na to sai ya iso sa'if da ya zo sa'if mutanen sa'if suka gan shi ya zo da sojoji da yawa da dabbobi da yawa daga cikin akwai giwa ko giwaye hankalinsu ya tashi sun ɗauka ya zo ne ya yaƙe su sai zai ce musu wallahi ni ba ku na zo yaƙa ba don suna zaton sai ce na zo in rusa ka'aba ne sai hankalinsu ya ƙara tashi don su ma a lokacin akwai taki mai suna ɗakin ka'aba a ta'ifa wato ka'abar suna kiranta ka'abatun lat wannan lata da ya zo a ƙur'ani waɗannan gumakan da ake bautawa to ka'abar wannan latan na cikin ainihin ta'if mafu tsayyib saboda akwai gunkin lata akwai gunkin uzza to wannan ka'abar lata yana cikin ta'if sai suka ce za ka rusa ka'abar sa'ib eh, lata ne ce a'a ka'aba da ke maka zan rusa ba su a rusa ba don suna zuwa sai addu'a amma dai hankalinsu bai tashi ba kaman a ce za a ki rusa ka'abar lata da ke garinsu yadda zango bayan nan sai ya samu wani a cikinsu wani ɗan duniya mai suna abu ƙurain ɗan duniya ne na fitan hankali tun a lokacin ana magana asalin irin nigogi 'yan tasha wanda ake cewa ko 'yan tsara suga ko 'yan ne ko 'yan daba to shi yana cikinsu sai zai samu shi abraha ya ce masa idan za ka je ai maka zan je ka da rusa ka aba sai ce bari nuna maka hanya mai sauki mutanen makka suna da hikima ta kaza da kaza in kana so kai nasara to kai kaza da kaza ya zo yana masa hanya shi daga baya mutumin ya mutu an binne kabarinsa saboda sharrinsa bayan an binne kabarin ma mutane sukan je jifan kabarinsa wato yadda ake zuwa jifan shedan to shi kabarinsa ba wurin jifa ne kawai aka tuna irin sharrin da yayi sai a dauki duwatsu a ce bari a je a jefi kabarinsa da sai nuna wa shi abraha da sojojinsa hanya suka zo bayan garin makka sai suka tsaya wani wuri da ke kiransa al-muhammad sunan wurin al-muhammad a bayan garin makafi suka kan yadda zango gabanin su shiga gari al muhammad ba yi da rata da masallacin da ake cewa masjidu tan'im wato masjidu aisha masallacin na na aisha radiyallahu anha wanda idan mata ba su da tsarki bayan sun samu tsarki sukan zo wurin su dauki niyyar yin umra ko hajji don su shiga cikin garin makka kamar yadda ya tabbata a sunna mafhum bai sai da zango a wurin to a wurin suke gana da mutanen garin makka da ke outskirt na makka akan waye shugaban ku ko wannan bangaren waye kaza da kaza sai suka ce sunansa abdul mutallib abdul mutallib kuma wane ne kaka ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce a nemo masa abdul mutallib aka nemo masa abdul mutallib yazo suka yi ta gana abdul mutallib mutum ne mai irin karisma wato mutum ne mai kwarjini yana da kyakkyawar halitta yana da karamci wato irin generosity mutum ne irin mai farin jini mutum ne da mutanen sana girmama shi kuma suna ƙaunarsa ƙauna ta haƙiƙa suka buga da Abdulmutsalli ya ce ya zo ne rusa ka'aba kuma ya nemi ya ha'inci Abdulmutsalli a kan dabbobinsa da yake kiwo Abdulmutsalli ya ce a haƙuri a birnin dabbobina zan rusa ka'aba sai Abdulmutsalli ya ce ka'aban nan akwai mai ita kuma mai ikon nan yana da ikon da zai iya kare kayansa wannan ke bayyanawa tun gabanin aiko fiyayyen halitta ana samun burbuɗin imani ainihin fitirar ɗan adam da take tabbatar da akwai Allah subhanahu wa ta'ala tare kuma da imani da wahdaniyya tasa shi ke nan da ke faruwa bayan abdulmutallib ya gama da shi sai shi abraha ainihin alhabashi sai ya yi yunkuri don ya kara sa ya shiga garin makka to a daidai time da yi ƙoƙarin shiga garin makka sai wani abu ya faru dabbobin da yake tafiya da su har da waɗannan giwa ko giwaye da idan ya yi ƙoƙarin ya shiga makka sai su ki shiga in an tura su ki tafiya amma in ya juya baya kuma zai bar makka ya sake koma ta inda ya fito sai su yi ta sauri idan suka yi sauri an ce a koma da makka kuma sai su ta komawa tun daga nan sai samu matsala da su su kansu sun ki amincewa su shiga garin makka saboda makkan nan da ɗakin ka'aba akwai wanda ya mallaka shi ne Allah subhanahu ta'ala kuma yayi manufar da ɗakin sa shi yasa protection da Allah ya ba wa ka'aba ya tabbata da cewa protection ne da yake da miracle a cikinsa. wato akwai mu'ujiza ta Allah subhanahu ta'ala a protection da yake ba wa ka'aba throughout history sau da dama an yi makin attempt a cikin da ka'aba Allah yana kare ɗakin ka'aba na farko an taɓa rusa ka'aba kaman complete rusawa mummunan rusa zan ce kaman sau biyu a karo na uku akwai wanda ya tabbata zai zo rusa ka'aba zuwa suwai kasai asalinsa mutumin kasar habasha ne shi ma zai zo ya fara cire ɗakin ka'aba blok by bayan blok yana cirewa a wannan lokacin da yake yunkurin cirewa a lokacin a duniya gaba ɗaya masu imani sun ƙare saura 'yan tasha ne a duniya mutanen banza a lokacin sai Allah ya ɗauke ɗakin ka'aba gaba ɗaya sai zama a duniya babu ka'aba don haka wannan ka'aba da muke gani ya tabbata a sunna cewa Allah zai ɗauke shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke cewa istamti'u bi hadha albayt faqad hudima marratayn wa yurfa at-thalitha hadisin yana cikin sunan na ibnu hibbana hadisi na 6575 annabi ya tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa ku ji daɗi da wannan ɗakin ka'aba a tarihi an rusa shi sau biyu a karo na uku Allah ta'ala zai ɗauke kayansa hadisi na 6753 na'am hadisi na 6753 an rusa shi sau biyu a tarihi a karo na uku Allah zai dauke haka abinda muke fahimta shine wannan dakin Ka'aba da muke kallo daga nan gabar muke kallo saboda Makka na gabar to akwai ran da za a waye gari babu shi a bayan kasa Allah ya dauke shi zuwa sama babu shi a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya dauki rayuwar mu da imani gabanin wannan lokacin Allah ya dauki rayuwar mu da imani gabanin wannan lokacin Allah muna roƙonka da sunayenka na alhayyu alqayyum ka sa ba ma duniya a lokacin da wannan zai faru kuma Allah ya ka sa mu bar duniya muna halin masu imani da kake yadda da mu to da ka za a ɗauke shi a wannan lokacin da za a zo rusa shi na uku akwai kuma hari da dama da an sha kawo masa the most recent hari da aka kai masa was 1979 akwai wanda suka zo suka yi cikin ka'aba gaba ɗaya kamar wasu matasa ne da ke da fikira ta ta'addanci suka hana a yi sallah suka yi cikin oba ka'aba suka yi kamar ku a wurin kwanaki aka yi ana artabu da su wannan gaba ɗaya shi bai ma kai shekara hamsin ba lokacin irin fikira da suke sabon wasu daga cikin matasa ta irhab wato ta'addanci suka zo suka yi cikin oba suka yi in fact sai da ruwan zafi aka ta ruwan zafi da kankan ruwan zafi aka zo aka watsa su saboda ba a so a yi harbi a wurin wuri ne da wanda ya shiga cikin sa ya aminta duk abin da zai kora amincin nan ba a so su waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa wasu lokuta a tarihi marasa daɗi tare da cewa ba a rusa wurin ba a wannan lokaci din don haka to a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala sai dokumentin wannan sura din ta ɓangaren saukar da wannan tarihi din ta ɓangaren saukar da wannan sura zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba yadda ka ya aikata da ainihin ma'abota giwa kalmar alam tara asali lam tara ne lam tara baka gani ba in ka ce in ka ce lamtara shine baka gani ba amma in ce alamtara shin baka gani ba to saka wannan alif na istifamiya da aka yi sai ya cire abun daga korewa zuwa isbat in na ce lamtara baka gani ba in na ce alamtara shin baka gani ba to anan ba korewa ba ne tabbatarwa ne dalilin shigan alifun na istifamiya ya zama ya dauki labarin daga korewa zuwa tabbatarwa shin yin halitta baka gani ba malamai suka ce wani irin gani tun da abin ya faru gabanin an haife shi da kusan kwanaki hamsin sai za a yi gani suka ce ana nufin gani ne na yaƙini bisa ga abin da Allah ya hakaito masa a ƙur'ani saboda yanzu imanin mu ai da ƙur'ani a nan ba wanda ya taɓa ganin aljanna ko wuta amma muna da yaƙini da tabbacin akwai su ne dalili saboda imanin mu ya sa muna ga kamar muna kallon su yadda ake siffata kyan aljanna da ni'imarta kina zaune suke rika sawwarawa a zuciyarki ga manga aljanna ga ƴaƴan itatuwa ga kaza da ke ciki saboda me duk da mu gani ba amma imanin yayi kama da mun gani shine akwai ganin zuciya dalilin imani shine imanin ya zama na yaqini ne bamu ga aljanna ba mu ga wuta ba ban mu rayu da fiyayyen halitta ba amma muna da yaƙinin annabin Muhammad sallallahu alaihi ya zo ya rayu ya karanta ta Qur'ani kuma za mu iya rantsuwa da Allah a kan tare da mu gani ba cewa wallahi tallahi wa billahi fiyayyen halitta ya zo ya karanta da Qur'ani kuma ya rayu a Makka da garin Madina to wannan irin shine ganin da Allah yake kiran hankalin fiyayyen halitta shin baka gani ba gani na yaƙini tun da ka san Qur'ani duk magana da ke ciki gaskiya ne abinda muka gaya maka gaskiya ne kuma wannan kissa ce mashhuriya wato ce ashab kuma ya zama plural wato companion to waɗannan ma'aikatan ba mutum ɗaya ba ne da ne da ga gabaki ɗaya da suka zo bayan garin makka da tsuntsu ya tabbata da cewa ya zo da wasu duwatsu guda uku dutse ɗaya yana riƙe a kofatansa na kafar dama dutse ɗaya yana kofato na ƙafar hagu dutse ɗaya ya fi saukowa da ƙarfi to Allah ta dutse ya fado wani sai shiga tun daga kan mutum wani ta bakinsa har sai ya fita ta duburarsa da waɗannan duwatsu Allah subhanahu wata'ala ya halakar da jama'ar da suka zo rusa ɗakin Ka'aba Tun tun gabannin ayi wahayi Allah yake hakaito masa da labari na cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba kai gani ba gani na yaqini da ilimi yadda sai kin ga wasu alamomi da ke bambance ta da duk sauran remaining surori guda 113 ko wasu ko wasu kalmomi su zo da shaksin a ƙur'ani da wani ababil a ƙur'ani sai dai bibabil amma ababil samu so dukkan ruwa sai a wannan wurin domin kika dauki na a tsayina kan kausar a iya nan alkausar ya bayyana wanhar kalmar wanhara a nan kaɗai ta bayyana abutar a iya nan ta bayyana so duk kankanta sura cikin ga wasu kama da shi don haka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil na'am ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل شن الله تعالى بيسني كيدن سو ترى بصين سرى يسرى ba. wannan yasa suna ta karantar da mu a duk daga duk abin da ake kullawa na sharri inda kika yi imani da Allah ko kai imani da Allah ba aba ba duk abun da za a kulla miki na sharri wallahi Allah ta'ala ba ga ba bane Allah ta'ala ya san me ake nufi muhti'ina muqni'i rubusihim la yartaddu ilayhim tarfu da biyu da kuma ta 43 aran ma ya karanta mana Allah yace la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh kada ki zato kada ka yi zato cewa Allah ta'ala yana raskana ko yana gafala da abin da azzalu ba ya gafala daga gare shi duk zalunci yanzu da ake a duniya babu wanda Allah bai sani ba zaluncin da ake a Gaza yake tada hankalinmu wallahi duka Allah ya sani kawai wani lokaci a zalumai yana tara musu an yad'u alayka wa lahi lan tanam wani mawaki yana cewa wai kada ka yi zalunci ko kada ki yi zalunci idan kin samu iko saboda shi ko da mutumin banza ne in dai an zalunce shi yace Allah ya isa Allah yana bi masa yasa duk mutumin da ke so yayi rayuwa mutumin da ke so yayi rayuwa mai daɗi a duniya uwa ta nisan bala'i ne Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci ayoyin da Allah arama ya kawo mana gaba kaɗan Allah ya yi magana a kan abin da ya shafi makircin masu makirci a ta kawo ta arba'in da biyu da uku ka ketare ta arba'in da hudu da biyar ka ɗauko ta arba'in da shida. Hmm. Allah ta'ala aya ta arba'in da shida Ibrahim ya ce wa kadi makaru makarahum wa inda Allahi makaruhum wa in kana makaruhum litazula min huljibal haqiqa sun yi makirci makirci makirci ki iyaka wato Allah da kansa ya tabbatar makircin ya haɗu a makirci ai makircin babba ne makircinsu ya kai matakin da wasu sukan kore su ce bai isa da ya gusar da dutse ba wasu musu ce a'a makircin ya kusa ma gusar da dutse daga inda yake hmm. wato makircin ya kai iyakan makirci ana ba da kariya ta musamman ga ɗakin ka'aba har a yau da kuma ƙasar makka amma musamman ɗakin ka'aba musamman garin makka Allah ta'ala yana ba shi kariya ta musamman shi yasa ba a son mu da sharri kowane iri dukkan nau'in sharri kada mutum ya nufi shi da shi arama za ka ba misali ku annallazina الذين كفروا ويصدون بسم الله لو كنت جيك بسم الله إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء بظلم نذقه من عذاب أليم na so a ran mai ɗauko rabin aya ce kuma ya ɗauko tun daga farkonta ce wani bawan ce wani bawan Allah ya zo yana da kwaɗayi na ya karbi ina zo min azabin alim wa mai yuridu ke nufi na ƙetare iyaka ko zalunci ko cutarwa a garin makka Allah ta'ala ya ce muna ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi shi garin makka ka nufi garin da sharri kaɗai ko mutum bai sharrin ba a dalilin wannan Allah yana masa azaba makka can ba'ib ya je zauna mai dalili ya ce iya jin tsoron rayuwa a garin da yin niyyar sharri mutum bai yi sharrin ba Allah ya ce za a masa azaba to yayi kuma yin sharri a garin yake saboda tsoron wannan sai koma tsa'ib ya zauna Ba da haka mu yi avoiding yin mummunar manufa mutum ya zauna kawai a makaranta nan inda ya samu dama yanzu zai yi sabon Allah kaza zai yi zalunci kaza wannan tunanin ma akwai zunubi a kansa me yiwa Abuja baki da zunubi saboda me sai kin aikata amma a makka yin niyyar sa mun aikata ba wani baban Allah ya kawo kansa ya ce yana sha'awa ya shiga addinin musulunci shi da kansa ko my friend what is your name hmm? okay your name is har mahaifinsa jarraba ta faru ya bar addinin musulunci yanzu kuma yake sha'awar ya kara dawa ma asalinsa daman musulmi ne to akwai wanda ya tilasta ka shiga musulunci ko ra'ayinka ne kake so ga shiga makon dai baban da ba family din mu to ba damuwa eh, ba a sakaita Eh, ba komai ba ko wanda ya tilasta ka shiga musulunci babu wanda ya tilasta ganin daban kake so to ka ce a shado, Allah ilaha illallah wa a shado, anna muhammad ne yanzu kai musulmi ne kana sha'awar ka canza sunanka wanne ne sunanka na da sunansa na da shi ne idris musa cewa garinsu asali su maguzawa ne amma dai a musulunci aka haife shi yanzu dawo sai ku haɗa shirin da za su ba shi guidance na yin wanka ga insha Allah don haka alam yaji alkaida hun fi tabdil na'am وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الله يتي وأرسل sai ya aika a tsuntsu Allah subhanahu wata'ala ya sanya ayoyi da a cikin tsuntsu kuma Allah ta'ala shi yake rike shi awalam yarau ila at-tayr fa saboda me saboda abinda Allah ya halitta dan adam ya kwaikwaya yayi sai suka fara yin me tarmihin bi hijaratin sijil tarmihim suna jifan abraha da jama'arsa bi hijaratin da yan duwatsu min sijil wanda suke kamar na yumbun wuta duwatsu ne a jikinsu Allah ta'ala ya kaddara akwai wuta a jikinsu tsuntsu ne daga abunan dutse ne daga sama amma da wuta a jikinsa kamar yadda mutum zai taɓa wayar wuta ta rika shokin ɗinsa to haka dutsen yake yana shokin ɗin jikinsu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah yace faja'alahum sai ya sanya waɗannan nasu da dabbobin nasu da sauran namun da wanda yake ma'akul da aka tattaka shi ya lalace kamar gonar mutum shanu su shiga su yi ta kiwo a ciki su ɓata duk amfanin gonan su ci na ci su bar na bari to haka Allah ya mai da wurin su gaba ɗaya koma faja alahum ka asfim ma'akul wanda yake bayyana mana duk abin da muke mu nisanci zalunci wanda yake zalunci duk Allah ya ba mu ikon yin adalci